alaikum barkanmu da yammacin wannan rana ta talata talatin ga watan ramadan shekara dubu da da dari hudu arba'in biyar bayan hijirar fiyayyen halitta nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina daidai kenan da tara ga watan afrilu na shekarar mai ladiya sai kuma a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara sunana nura haruna mudi wata babbar kotun jihar kano ta sanya ranar 17 ga watan afrilu a matsayin ranar da za a gurfanar da tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje tare da matarsa da kuma ɗansa har da sauran wasu mutane shida waɗanda ake zargin dai za a gurfanar da su ne akan zarginsa da aikata laifuka takwas da suka shafi zargin karbar cin hanci da dala da kuma karkatarwa tare da yin almandahana na kuɗaɗe da suka haɗar da dala dubu ɗari da goma sha uku da kuma naira biliyan ɗaya da talatin da takwas na na cin hanci da dai sauran makamantansu gwamnatin jihar kano dai ta cikin karar da ta shigar da ta kunshi wasu tume-tume guda takwas ta bayyana cewa ta samar da shaidu guda goma sha biyar da za su bayyana a gaban mai shari'a usman na abba na babbar kotun jihar ta kano mai lamba hudu da yake tabbatar da alamar dai tony general kuma kwamishinan shari'a na jihar kano barista haruna isa jederi ya bayyana cewa an shigar da kara kuma za a dauki matakan wato matakin da ya dace a dukkanin bangarori wurin da abin ya shafa Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta bukaci al'ummar musulmi a faɗin Najeriya kan su rika taka tsantsan a dukkanin masallatai a lokacin da za a gudanar da sallar Idi a gobe Laraba. Al'ummar musulmi dai a faɗin duniya a gobe Laraba din za su yi sallar Idi yayin da aka kawo karshen watan azumin Ramadan ta cikin sakon sallar dai da aka fitar a wannan rana mai magana da yan hukumar ta DSS Peter Funaya ya shawarci al'ummar musulmi akan su gabatar da dukkanin al'amuran su a cikin takatsantsan da kuma kula da al'amuran tsaro a yau ne shek musa lukwa na wani fitaccen malamin addinin musulunci da ke zaune a can sokoto ya jagoranci mabiyansa gudanar da sallar idi inda suka bi bijire umarnin mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli kan harkokin addinin musulunci ta najeriya majalisar karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmin, alhaji muhammad sada abubakar na uku ta bayyana gobe laraba a matsayin ranar idin karamar sallah kuma farkon watan shawwal a kalandar musulunci duk da haka dai shek din ya gudanar da sallar idin a masallacin sa na Juma'a da karfe 8 da rabi na safiyar wannan rana ta Talata ya ba da hujjar matakin nasa da kirarin cewar an ga sabon wata a makwabciyar kasar nan wato jamhuriyar Nijar a ranar Litinin malaman ya kuma ci gaba da cewar tunda jamhuriyar Nijar ta fi kusa da Najeriya fiye da kasar Saudiya wanda gaba daya aka amince da ganin watan bai kamata a ce a yi watsi da ganin watan a kasar wato a wata kasar ta ni a wata kasar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya ba.

shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai can da ya nisanta kansa daga 'yan majalisar da suka kira umar ilyasu da magun wanda ya kasance shugaban riko na jam'iyyar pdp a kan yamma rabis da kan mukamin nasa idan za a yi tunawa dai a ranar litinin waɗansu 'yan a 'yan jam'iyyar pdp daga majalisar wakilai suka zargi da magun da Magun a jerin sunaye na kwamitin riko na jihar ribas da waɗansu jihohi guda goma na najeriya ya kyanga gocin yare wanda yake wakiltar mazaɓar rediyo tuta ta tarayya a jihar Imo yayi watsi da wato yayi magana a madadin abokan aikin nasa wani taron manema labarai a Abuja sai dai wata sanarwa da aka fitar a yammacin yau din mai dauke da sa hannun wadin su tsiradu na shugabannin majalisar Tinda dan jam'iyyar PDP daga jihar Rivers yayi gargadin cewa majalisa ta daina tsoma bakinta akan al'amarin da ba su shafi aikan majalisa ba. yayin da ya rage saura kwanaki kadan a gudanar da zaben fitar da gwani na jam'iyyar apc kwamitin tantancewa na jam'iyyar apc ya wanke dukkanin 'yan takarar gwamna a jihar gabanin zaben fitar da gwani da za a gudanar kwamitin tantancewar da wanda farfesa abdulkarim kana ke jagoranta ya sanya babban taron tantance masu neman tsayawa takarar ranar alhamis ne zuwa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar benue ta sanya shida ga watan yuli a matsayin ranar da za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi ranar da aka tabbatar da cewar wa'adin zai wato zai kasance ta kasance mako daya bayan da wa'adin shugabanni na kananan hukumomin ya kare a ranar 29 ga watan Yuni. Majalisar dokokin jihar Benue dai ta amince da dakatar da yan wato shugabannin kananan hukumomin a watan Yuni na shekarar 2023 bayan da gwamnan jihar wato Haisin Aliya ya zarge su da almandahana sai dai kuma wani mai suna Sod Akume dai wani dan kasuwa a jihar Benue yana kalubalantar dakatar wadda aka yi shugabannin na hukumomin har ma ya bukaci wata kotun jihar akan ta dawo da su kan wato mukamin so a bangaren tsaro kuwa rundunar 'yan sanda a jihar adamawa ta kama wani magidanci mai suna ibrahim abubakar mai shekara 33 a duniya da laifin dabawa matarsa mai suna hajara sa'adu yar shekara 25 wuka har ta mutu har lahira a cikin wata sanarwa da jami'in hulɗar jama'a na rundunar 'yan sanda a jihar sp suleiman ungoroje ya raba manema labarai a yau mai laifin wanda ke zaune a sabon gari kuti a karamar hukumar gere a jihar a cewar wato sanarwar dai abubakar ya daba wa marigayar wuka mai kaifi bayan da bayan karfe hudu da rabi na asuba bayan da ya zarge ta ba wato bayan da ya zarge ta da ɗaukar wayarsa wanda hakan ya haifar da cici kuce a tsakanin su kuma wanda kuma wanda ake zargin wato zargin an kama shi ne biyo bayan rahoton da mahaifinta ya kai ga ofishin yan sanda wanda ake zargin da ya bisa radin kansa ya amsa laifin inda ya kara da cewa ya yi nadamar kashe mahaifiyar ɗansu guda ɗaya tilo kuma da yanzu labaran zai tsallaka ƙasashen ƙetare inda kasar afirka ta kudu wata kotu a ƙasar afirka ta kudu kenan wata kotu ta amince da baiwa tsohon shugaban kasar Jacob Zuma damar tsayawa takara a babban zaben kasar da za a yi watan Mayu, al'amarin da ya yi fatali da matakin da hukumomin zaben kasar suka dauka tun da farko. A wani kotun zaben ta yanke hukunci a kan Zuma mai shekara 81 a duniya, sai dai kuma ba a bayar da karin bayani ba dangane da yanke hukuncin. A ranar 29 ga watan Mayu ne da ake sa ran za da babban zabe a kasar ta Afirka ta Kudu wanda ke ake hasashen cewa zai kasance mafi fafatawa tun bayan zuwan mulkin demokuraɗiyya a shekara ta 1994 komawar zuma da cikin masu tsayawa takara ya zama wani muhimmin al'amari a sakamakon zaben kasar To shugaban kwamitin harkokin yada labarai da wayar da kan jama'a majalisar wakilai ta kasa Olusola Fatoba ya bayyana goyon bayansa ga bangaren samar da kayayyaki domin rage yawaitar shigo da kayayyaki da kuma haɓaka tattalin arzikin kasa. Hakan na zuwa ne daidai lokacin da ya bayyana cewa ta bayyana cewa cece kucin da waɗansu bangarori ke yi akan sake bude iyakoki ba su da amfani a sakamakon ya kamata 'yan Najeriya su mai da hankali wajen ganin yadda za a bunƙasa kayayyakin da ake samarwa a cikin gida ta yadda 'yan kasa za su tabbatar da ganin sun amfana da yadda ake bunƙasa samar da kayayyakin tare da haɓaka tattalin arziki tare kuma da rage shigo da kayayyakin daga kasashen ƙetare da majalisar da ke wakiltar ƙananan hukumomin ado da kuma efrodin da ke can jihar ekiti a majalisar wakilai ta kasa ya bayyana hakan ne yayin ganawa da manema labarai a babban birnin jihar da majalisar ya buƙaci gwamnatocin jihohi kan su samar da shirye-shirye da za su inganta yanayin harkokin rayuwa na jama'a da kuma tsarin tattalin lah, arziki